amma dai kamar kila ya dan nuna masa abin da ya kamata ga wata damar da kwallo na ga chelsea kwallo ta uku ga chelsea abubuwa sun balbarce masu a nan chelsea zakarun premiership premiership kenan inda karami yake iya da kama babba kashi